الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت بركتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ألهمنا رشدنا وجنا شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا اللهم اجعل أوسار رزقك علينا عند كبر سننا وجزاء عمرنا اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عما سواك اللهم رب السماوات السبع ورب العبد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اجد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم قد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من جميع من جميع الجهات اللهم احفظنا واحفظنا واحفظنا يا حافظ يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan tafsiri namu da muke gabatarwa a wannan masallacin abdullahi fodiyo da ke badare birnin kadi yau wato tara ga watan ramadana hijiran maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da arba'in da bakwai daidai ka taimaka mana Allah mu duka Allah kai mana jagora ka samu kyakkyawan ƙarshe ka zaunar da mu lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya da dukkan ɓangarorinta ka ƙara mana imani da tsoronka mana aya ta tamanin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 وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذا أخذنا ميثاقكم فتنا بني إسرائيل لوك سنة مكة رجال قولي غريكم وقلنا مكة شيمك لا تسفكون دماءكم كك زبد جنيني أنقوانكم وبكش a kashe juna laihi na duk wanda ya kashe dan ne da zalunci duk inda ya fi duniya sai an kashe shi da zalunci saboda haka ku bar zalunci abin nan turi na ku bar zubar da jinin yan uwanku bi katali ba dukkan ba da sashen ku yana kashe sashe ku bayyana haka nan wala tukhrijuna anfusakum min ku. kada ku zo hitar da yan uwanku kawunan ku daga gidajen ku ay la yakhruju ba da min dari kada sashen ku ya fitar da sashe daga gida ne kuka ce kun yarda suma a sannan kuka yi hurici ai kabiltun zalikar mitaka kuka ce wannan alkawari kun an shi kun yarda da shi wa an tantasha nuna ala ku kuma ku ga ku kuna shi daga kawunan ku ai fa alahu uku, wa antum raditum bi fi'lihim uwayen ku suka yi wannan da su muka yi wannan alkawari kuma ku kun yarda da aikin su wata ba ta atarahu kuma kun bi sawun amma sun mata wallaito. ثم أنتم هؤلاء ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان weadụgụm ụzara dụba dụ hum ụa mụharam alaigo mụekereadahum abatominụ na bebeadelegeto ha iwatabụrụ na bebe ọde maha gabaụmai يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين شروا الحياة الدنيا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم أنت يا هؤلاء سنة يا قوة أن قد مكي وانا القولي دقوا لا فتكتلون أنفسكم ما يا القولي دقوا كفك شكاونهم sai ga ku ta katulu na katulu ba yaqtulu ba da sashin ku yana kashe sashi kan men fariqan minkum min diyarihim kuma mai alƙawari da ku kada ku fidda ƴan uwanku daga gidajensu ga ku kuna haɗa kai da wasu ana hidda 'yan uwanku daga gidajensu na alaihim bitakafifi ala hasi atai fil asali wa qira'a bitashdidi fi tazaharun bi idgami ta'i fi zai ai hudifattahu ai wato kenan ta ta'awanuna alaihi kuna taimaka ma junanku akan juna wannan ya taimaki wancan a kashe wancan dan me kuka yi haka da kuna taimakawa ga fa'iku min al-arab kuna ce amma abokanku na larabawa sai ku ba su gudunmawa su yaƙi waɗanda su kowa yancan su ba nasu abokai gudunmawa su yaƙi waɗanda kamar dai wa kun ga abubuwa na ta gudana halin da ake yanzu wasu sai su yi kokari su yi amfani da dama su a su ga an cuta ma wasu to ku bayyana hakan kana kaunikun mutalabbisi na bil ismi lokacin da kuka kasance kun cuɗanya da sabo bil ma'asiya wal ne da ketare haddin shari'a abdulm zalunci wa in ya tukun asara in bayi suka zo maku wa bi qira'atin asara in ya tukun asara tufadduhu sai ku an so su ku fan so su bil alif tufadduhu wa bi qira'atin bidunha bidun al alif ay wato duhun sai ku abin nan a ko ku tsamo su min al asari daga kamewar da aka yi musu bil ku biya kuɗi wa an so su kuma alhali an ce ka kwaishe su kuna kun ka haɗa kai an kaishe su amma ya an ka walakanta su an ka kamo su sai ku ce kuma ku ba da kuɗi ku an so su ku ce an ce kan mu bari yan uwan mu su walakanta to wani walakanci yi wancan da kuka bari aka kama su ku ɗauki kuɗi ku an so su da kuɗi a wagari ko da wani sa wa min ma da ilayhi yana cikin abin da an kai alƙawari da su cewa su an so su to amma ce aka yi kasu bari a yaƙe su sai dai in an yaƙe su ba da sanin su ba su an so su wa huwa ai ash'an yadda abin yake muharrama alaikum akrajuha an haramta muku ku hitar da su daga gidajen su wannan mutasilin da qawli wa tukhrijuna wal jumlatu bainahuma i'tirad wato kuna hishe su kuma bayan ku hishe su kuma kun sani muharrama alaikum akrajuha hishe su kuma haraman na gare ku kama hurrima tarkul fida kama wadda aka haramta muku cewa ku kiba da fansa ko an so su haram haka nan hurrima alaikum al-ihraj haka an ka an ka haramta muku hishe su din hishe su haram ne an hishe su kuma ba rashin an so su shi ma haram wa kana quraiza min al-yahudi banu quraiza cikin yahudawa kana bu al-aus min al-asara min al-arabi kusan garin madina akwai ausu da khazraj na larabawa kenan yahudawa kuma akwai banu ƙwaiza akwai banu nadir yahudawa kenan to su abin da ne yahudawa kana ƙwaraiza mina yahudu banu ƙwaraiza na yahudawa kana ko al'ausa mina arab sun yi abotaka da wa'ancan ɓangare na larabawa wato ƙabila ausu wa nadiru mina yahudi su ko ƙabilar nadiru yahudawan banu nadiru kala huwa al-khazraj su ko sun yi abataka da khazraj min al-ardi na rabawa to su a yahudu in sun kaso eh, a banu quraiza in sun kaso a walakanta banu nadir sai su hada kai da abokansu na larabawa su ce ku ja su hada sai mu kama muku mu ba ku makamai sai su ba su makamai sai su kai su yaƙi bano abin nan banu banu nadir su ko banan da sun ka tashi faɗa da yahudawa ga yan uwansu banu ƙuraiza sai su su haɗa kai da abokansu na larabawa wato alkazaraj sai su ce ku yaƙe su za mu kama mu kowa sun ce a ni ba ni ne ba da wani na son ka jayar ta ba su kuma alhali shi ya iza wannan shirin kamar da kun ka ƙasashen turai na yi ma afirka yanzu to haka nan na tun asali haka nan suke saboda su yahudawa kuna ganin su an ba su da tsoro suna da tsoro ɗabi'un minahici gare su ba su iya zuwa kai tsaye su ce ga ƙasa ba su son ta sai dai su rika haɗa kai da wasu sai su haɗa mata shiri amma ba su rika su ce ba su son ta sai dai su haɗa kai da wasu su haɗa mata shiri su da ma yahudawa haka nan na suke tun dori kama wada kun ka ga ya faɗa a nan wa kana kullu fariƙin. kullu ya zama kowane bangare ya kashi da kulafa abu yana kyaƙe abokai ne wa ya biyara hun yana rusa gidajensu wa ya ƙwarijihun yana fitar da su daga gidajensu kawai za a usiru hun ya an ka kame yan uwan nasu kuma sai su sai su ba da kuɗi su an so su kawai ƙalu su ci. falima abin nan kawai ƙalu sai a ci. falima ta katilu na wanda mai kun kayake su kawai ƙolo na sai su ce an an yi tazalla kulafa na man ji kunya ka abokan mu su walakanta da mun kaga suna hada da abokan mu sai mun ka taimake abokan mu kun ga magana dai ce ga ta nan babu gaskiya a cikin ta to nuna bi da kitab to yanzu za ku yi imani da sashi wani bangare na littafi na alƙawarin da aka yi da ku wa huwa fida fansar da aka ce ku bayan kun yadda ku bashe ta amma wa takfuruna bi da kun kafirce masashin littafi huwa tarkul da yaƙin da aka ce kada ku yi wal ikhraj da hidda su daga gidaje wal mazahara da taimaka mawa wasu a yaƙe su an ka ce ku yi shi ko kun kafirce mai to wanda ka imani da sashi ya kafirce wa sashi yana da hukunci mai walakanci wa ma jaza'u man yafalu zalika minkum babu abinda a sakamako wanda ka yi irin haka cikin ku illa khizyun sai kaskanci hawanu walakanci wa zillun da kaskanci fil hayati duniya cikin rayuwar duniya duk wanda ya zama abin nan baya wuri guda ga addini yana addini yana kafirci ya jibi addini ya jibi kafirci ya yi tsayawa wuri guda babu sakamako ne illa walakanci wa kadai ukhidhu aiko su yahudawa an kama su bi qatl quraiza bani quraiza an ka kashe su wa nafayat nadir nadir kuma an ka kore su ila sham zuwa ƙasashen sham sai madina ta tsarkaka babu yahudawa cikinta wadar jizya kuma an ka dora musu jizya su abin da banu ƙwaraizar da banu nadir wa yawm al-qiyamati yuraduna kuma ranar kiyama za a dawo da su ila a shaddil zuwa ga azaba mai tsanani fi na da jahannam wa man lahu gafila amma ta'maluna allah wa bai rabu kana ga abin da kuke aikatawa ba Da abin da kuke yi ku ganin bai sani ba ya sani ulaika alladhina yashrun hayata dunya bil akhirah wadanda su sun ka zaɓi rayuwar duniya sun kaba da lahira wala kafafa anhum al azab don haka ba a sauƙaƙa musu azaba wala hum yansaruna kun ba a taimakon su ayyun na'una minhu babu abin da za a yi a kare su daga azaba Allah ya kare mu daga azabobin duniya da na lahira ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعد بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تعوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب للي من باب موسى للتاهن التوراة واتو للتاهن التوراة bayan wucewa Musa wa na min ba'di bi rusul mun ka biyo baya ne wato da manzanni ai a atba'ana hon rasulun fi ithri Rasulun muka biyo baya da suwa wani manzo bayan wani in wanga manzo ya wuce wannan ya zo wahum manzannin su ne yushau wannan mai rikawa musa sanda ta yi wa da kuma annabi shamuwilu wa shamulu da annabi shamulu wa dawudu da dawudu kun san yana cikin jama'a shamuwilu shi dawudu alaihi salam wa suleiman da annabi suleiman wa shi'iya da annabi shi'iya wa armiya da annabi armiya da uzairu da shi kai ne uzairu da hizkilu da iliyasu wal yasau da kuma annabi alayhisau wa yunusa da annabi yunusa wa zakariya da annabi zakariya wa yahaya da isa ko gairihim da wani su alaihi salatu wassalam waɗanda duk bayan annabi musa sun ka biyo bayan musa ya wuce sannan na suka zo Suma isa ibnu maryam daga ƙarshe kusan ƙarshe sai aka aiko annabi isa ibn maryam alaihi salam wa mandatu ma baina musa wa isa tsawon shekarun da a tsakanin wucewa annabi musa da zuwa annabi isa alfun wa tis'umiyati sana shekara dubu ɗaya da shekara ɗari tara wa hamsin wa na sana da shekara ishirin da biyar waɗanda su a tsawon shekarun da a tsakanin annabi musa da annabi isa shekara dubu ɗaya da ɗari tara da shekara ashirin da biyar haka malam هكا مال السيوطي أنبتا في التحبير cikin littafi ne a tahabir wato fi ulumin tafsir to haka ya ambata a ciki ne wa ate na isa na maryamar bayyana ta kuma mun ba isa dan maryamu dalilai bayyanannu hujjoji bayyanannu ai al ce mun bashi shi mu'jiza bayyananna wanda ko mutum bai so ne dai bai iya kawo kamar ta ka ihya ilmauta kamar raya su annabi isa ya zo lokacin da sihiri ya yi yawa cikin mutane ana ta abubuwa ana jan hankalin mutane ana raba su da allah to sai annabi isa ya zo wannan lokaci to irin nau'in abin da suka yi shi ma sai ya fuskanci irin wa'annan amma shi nashi mu'jiza na ba sihiri na ba su ka ce soyayyawa sun kashe mutunsa ta da shi to shi annabi isa shi ta da mutum ya kai ga hakika mutum ya tashi magana kuma shi mu'ujiza ta ba sai yi na ba kai ka iya ilmauta wa ibra'ila aka mai da warkar da wanda aka haifa makawo wal abrati da wanda aka haifa wato mai ciwon baras kusan ciwon baras yana cikin ciwo wanda adda warkewa saboda an ce idan ya kama mutum uku da waya a samu guda da ya warki shi baras yana da irin wannan to annabi isa sai ya zo yana warkar sai sun tabbatar da warkar da shi na da waya sai annabi isa ya zo yana warkar da shi in an haihe mutum makaho to ba a ba shi magani ya warki Ta mai yawa ma in dai makaho an kai ko magani ba a da sai a ce tun da haka nan an kai a bashi to annabi isa wannan lokacin da sun kasanta warkar da mutum yana makaho a haihai makaho a warkar da shi sun sa abu na mai wuya sai annabi isa ya zo yana warkar da mutane da irin wayannan amma duka shi nashi ba sihiri na ba mu'jiza ta Allah ya bashi don ya gajiyar da suwa su gane shi Allah ya aiko shi wa ayyadana wa muka karawa annabi isa bi ruhil qudus da ruhi mai tsarki min idabati masufi ila sifa wato abin nan ruhul qudusi ai ar-ruhu al-muqaddasa ruhi wanda aka tsarkake wa huwa jibril an ce ma jibrilu ar-ruhul muqaddasa da taharati saboda tsarki ne kana yasiru ma'ahu haisu ma tsara saboda girmamawa da mutuntawar Allah ga annabi Isa jibrilu ya koma dan rakiyar annabi Isa kana ya tiro abu ya zan yana tafiya tare da annabi isa haisu ma tara inda duk annabi isa ya tafi abinda duk kun kaga Allah bai yi ba bai tashi yi ne ba Allah na yin abinda duk ya ga dama ya faru ma ya sha yana aikata abinda ya ga dama jibrilun nan shi na wanda duk inda an kai ma Allah ta'addancin da bai yi hankuri ba jibrilu ya ka aika ya tsaya wajen gari ya gyara murya ya an ce saha alaihi jibrilu ba kuwa aka mai yayi ba shi kenan kowa sai ya mutu to wannan gada addawan ga karhin wanda saukin baki ne dai yana kashe duk mutanen gari to yaro na ga annabi isa alaihi salatu wassalam duk inda annabi isa ya ce yana biya tai me ya kawo annabi isa ya ce inu taimako ne ya kai wa ilhimuhul uluma yana mai ilhamin ilmomi wato yana sanar da shi abubuwa kun san idan ko malami haka idan yadda Allah Allah ya yarda da shi shekaran je karatu mu ya ce a kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi to haka nan al'amura suka kasancewa idan Allah ya yarda da malami sai ya sauƙaƙa mai abubuwa ko bai sani ba in Allah ya so ya sani sai ya sanar da shi malamin mu aka yi tambayoyi aka gidajen rediyon kaduna an ka yawace wuraren wa'azi da ita ba a san ansa ba ya ce to na tabbatar da tun da an ka yawace kowa da ita wuri na an kayo da ita ya ce bari in ɗan diba ya tura binciken littafai zai na A bayan la'asar zai je masallaci don ya ci gaba da karatu ya ce ina ɗauko wani littafi ƙaramin littafi haka dan na buɗa shahi na farko matsalar na gani rubuce an yi bayani cikin littafai na yace wallahi ban san da ita ba sai ni diba ni zagi ina zuwa sai an ka min tambaya sai na ba da arza sai suna ce ai kowa ilimi ce wallahi bai kowa ilimi ba Allah ne ya sanar da ni ta ba wai wani bincike ne ba to in Allah ya soka haka Allah ka yi masu subhanahu wata'ala wani lokaci za ka yi kwana cikin kwana za ka ga Allah ya aiko maka mai magana ya ce matsala kaza da kuka magana ka nemi littafi kaza ka diba shi akwai matsalar nan ciki ne sai ka sai ɗaya ka sai sai mutane su yi ta mamaki ina ka samu wanga littaye ko suna ne wasu taba ba Allah ne ya sanar da kai shi kuma ka hitu ba sai ka tambi kowa shi ba kowa ba ka tambaya ka hito kawai ka taho ka bi wajen mai littafai sarki ya doko shi kaɗai ya aza bisa ga littafai ne ka taho ka tambaye shi nawa yake haɗa ma ka biya kana buɗe shahi na farko ka ga matsalar to in Allah ya so ya taimake ka haka ya kai ma duk abin da kuke gani na wahaloli da muka hama da shi ya danganta ga irin biyayyar da muka yi kwabbi shi da kyau bai walakanta shi Allah ha in ka so shi yana son ka abin da fa'ad da waya wato ka samu son Allah amma in ka so shi har ka kai son ka kai wanda zai so ka to wahala ta yanki saboda haka annabi isa alaihi salatu wassalam duk girma wannan mala'ika da yake da annabi isa an sashi ɗin zan ya taimaka ma annabi isa su ba su ganin jibrilu amma shi annabi isa yana gani ne yana magana da shi to afa kullama ja'akum rasulun shin ku bani isra'ila ko yaushe manzo ya zo muku bai ma latawa an fusukun da abinda ku ba ta so mina haƙƙi na gaskiya isa kabartun kawai sai ku girman kai ku lokacin da bayani ya zo muku na abinda ba ku so komi gaskiyar bayani sai ku girman kai takabbartu an yi sai ku girman kai game da dini wa jawabu kulluma kullama huwa mahallul istifham wal murad bihi at-tabi'u wato ku kawai istakabartum a kai ku girman kai ma ja akon rasulun ma la ta hawa a musu ko dan me kuka yi haka nan to ku bai bayyana haka nan ba a yin haka nan wa fariqan wasu ma annabawa ku ce ƙarya su kai ka Isa kamar annabi Isa kun karyata shi wa katulu na wasu jama'a ko kuna bi guda guda kuna kashewa almadari'u li hikayatil hali almadiya wannan katulun yana nuna halin su na da da na yanzu ai qataltum wanda duk ya saba ma ra'ayinku sai ku dora neman ku kashe shi dan me kuka yi haka ka zakariya kamar annabi zakariya sun kashe shi wa yahaya da annabi haya sun kashe shi fastakabartum kun yi girman kai kullama ja'akum rasulun duk sanda mazo ya zo muku ila wa tawsil hamza afa kullama ja'akum rasulun bainal ma'dubi bainal ma'dud wal ma'dud alai abin nan afa kullama ja'akum rasulun li ajali tawdihihim dan dan ɗaya a zarge su ala ta kabi ala mun na'ama, a kan akan taqibin ni'imomi allati uddida alaihim wanda an ka kina ya musu bisa bari al mazkuri saboda girman kansu da aka ambata Allah ya yi musu ni'imomi daban-daban amma saboda girman kansu sun ƙi su gode mana ni'ima ko guda duk sanda manzo ya zo musu da abin da ya saba ma abin da suke so to shi kenan kawai sai su girman kai su kimi ne Allah ya ce to su bayyana haka na aka ce to dan me kuka yi wa qalu qulubuna gulfu wa qalu qulubuna gulfur بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ayan aka ce dan me kuka ƙin gaskiya da da ta zo wa ƙalu sai yahuda su ce lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za a don yin jiri na kurfin zukatan mu karihi rihe zukatan mu tafi a mu gashato an lullube ta bi aga iya da wani rihi fara ta yi ta kulu ta kiyaye abin da ka kawai ban san shi sabo yana hana mutum ya gane alheri sabo in yayi yawa bai bari mutum ya gane alheri to shi na ba su son a gane haka nan sai suna cewa zukatansu ko shan ruhawa an kai ta Allah ya ce a abal ba gaskiya ba ne zukatansu ba ruhawa an kai ta ba bal lil idrab ala abin al ibdali wato bal domin idrabi na bata hujjarsu da sun kai ta cewa zukatansu ruhahi na ba ruhahi na ba la'anahumullahu Allah ne yalla ne domin sabo in yayi yawa yana nisan ta mutum ga rahama to Allah ya la'ane su na abadahu an rahamati ya nisan ta su ga rahama to wa kazalahu an qabul ya tabar da su ya hana musu karban gaskiya bi kufrihim saboda kafircin su walaysa adamu qabulihim rashin karban gaskiyar su bai kasance da halalin fi qulubihim saboda wani kuskure da barna da a cikin zukatansu ba kama idda au kama wanda sun kai da awa. min annaha mugaddatun cewa zukatan su ne take fa hadha huwa qalam abinda a illa la'ana su Allah yayi saboda sakon su wa qalilan ma yu'minuna kadan ne kware suka imani ma abin nan za'ida da ta'kidil qilla ay imanuhum qalilun jiddan imanin su dan cina na kware walamma ja'ahum kitabun walamma ja'ahum كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستبدعون وكانوا من قبل يستفتون على الذين كفروا فلما جاءهم رسول فلما جاء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah ya ce subhanahu wata'ala wala ma hun kitabun lokacin da littafi ya zo musu su abin na al-yahud ya zo musu nukira litta'dib kitabun don girmamawa ba ce falon ma ja a humul kitabu ba falon ma ja a hum kitabun min indillah lokacin da littahi ya zo musu daga wurin Allah littafin nan limama a hun yana gaskata littafin da aka tare da su min at-taurati na at-taura wal jawabu jawabu da buhu sai suka karyata manzon wato suka karyata littafin da ya zo musu wa kanu min qablu sun kasance kamin zuwan littafin qabla maji'i kamin zuwa ne yastabtuhuna suna neman budi yastansiruna ala alladhina kafaru suna neman a taimake su akan kahirai idan yaki yayi tsanani tsakanin yahudawa da nasara a wannan lokaci kamin zuwan qur'ani don su nuna su malamai ne sai su ce Allahumma wansurna alaihim bin nabiyyil mab'us fi akhir zaman Allah wato ka ba mu nasara akan su da annabin da za a aiko ƙarshen zamani kun ga wannan tawassuli na suka yi shi wannan tawassuli Allah ka ba mu kaza don wani tawassuli na amma na jahiliya tawassuli na amma na jahiliya yanzu shari'a ta hana shi ba ka cewa don wani a bani kaza amma kana tawassuli da wani ka ce wani ina addu'a ina da bukata taimaka min da addu'a tawassuli na kamar wadda bai ka zuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce kai muna addu'a kuma yayi musu lokacin da manzon Allah yayi wafati ya bar duniya suka ce inda Abbas dan cikin ƴan uwan annabi shi ya rage suka ce dori muna zuwa wurin annabi mu yi tawassuli da shi Allah ya ba mu ruwa mu roƙai shi mana addu'a Allah ya ba mu ruwa yanzu bayyana saboda haka muna tawassuli da Abbas ya Allah ka ba mu ruwa sai Abbas ya daga hannuwa ne ya ce ya Allah masiba ba ta sauka ba sai tare da zunubin jama'a ya Allah ga hannuwanmu nan mun tara su zuwa gare ka ga sunan cike da zunubi ga huskokinmu nan baƙaƙe irin dauke da zunubi Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka taimaka mana ka ba mu ruwa sai a sako da ruwa kun ga sun san inda sun ka turbuɗe maza Allah sun sun ka turbuɗe shi ba wani ba sun san gida ne sun san kabari ne sun san zurhin kabarin da sun ka gina amma ba su zuwa ba su ce ma Allah don kabarin zuwa Allah don wani ba su cewa sai dai su bar shi su kai wajen abin nan kanan ubanai su roƙai addu'a to wannan shi at tawassulin shari'a cewar da kuka yaji wasu na ya Allah ka ba mu ka ba mu ruwa Allah ka taimake mu don albarkar malaman mu don waliyan don annabawanka don iya annabawa don mala'iku wannan ba tawassulin kwarai na ba tawassuli na amma na jahiliya irin wanga da kun kaje waɗanda 'yan jahiliya na yi kamin zuwa annabi to iri ne na tawassulin shari'a da sunayen Allah aka yi a sama wa wal fada uhu biha Allah na da sunaye masu kyau ku roƙai da su suratul a'raf ku lura da kyau wanda duka son bukata ta yi tafiya ya kira Allah da sunaye ne in ka tsaya wani kwane-kwane Allah don wani don wani babu wani da Allah ka tsoro ya baka don ka san da sani wajen ranka ya dade kaka zuwa ka ce to ni na yaron wani kana nihi don wani ma? yana tsoron wani sai ce to za a yi shi Allah babu wani da ya ka tsoro wanda za ka ce a don wani babu wanda ya ka tsoro kowa in bai ji tsoron Allah ba Allah bai ji tsoro ku yi tawassuli da abin kwarai don uhanin kanku idan ka yi tawassuli da wanda ba Allah bai ce a yi tawassuli ba bukatar ka ba ta biya to kana so ta biya to eh, bi hanyar da aka bi bukatar ta biya don uhanin ka ba don wani ba to su wa'anga sun kasance suna neman buɗe alal ladina abin nan alallabi na kafaru akan wa'inda suka kafirta to haka nan na suke dai koyaushe abin da suke yi kenan koyaushe koyaushe suna tawassuli Allah ya taimake su tawassulin yan jahiliya kenan Allahumma sunna alaihim bin nabiyil mabus Allah ka ba mu nasara don annabin nan da za a aiko asirar zamani kuma duk tawassulin yan jahiliya to duk tawassulin da yayi kama da shi na yan jahiliya na ba na musulmi ba to su kullama ja'ahum ma arafu ko yaushe abin da sun ka sani mana haƙƙi na gaskiya ya zo musu wa huwa bi istatin nabi wa sifati wa sifati ai ko annabi da kuma sibobin annabi kafaru bihi sai su kafin cewa abin nan da sun ka sani hasadan don hasada wa khawfa allazi ya sa da tsoron shugabancin sai ya kuce kullum kun kai sallah ku roki Allah ya tsare ku daga sharrin hasada sannan ku roƙi Allah ya tsare ku ya rage muku son shugabanci son shugabanci na sa mutum shi abin da ba daidai ba iyayya ita ce hasara tana sa mutum ya abin da ba daidai ba abu biyu su an mashiga shedan ga mutum wato so iyayyawa shedan na shigowa ya sa kai abin da ba daidai ba don su iyayya in ta yi yawa shedan na shigowa ciki ya sa kai abin da ba daidai ba don ki to ku roƙi Allah inda dukkan kushi ya shigo ka roƙi Allah sauki shedan na iya shigowa ya ma wani abu nan wurin Allah ya kare mu kun ga son shugabanci so ne da suka yi shi yasa sun ka kibe annabi sun ka ga wa'en sun ka bi shi shi zai zama shugaba suna shugabanci ya wuce hasa da su kiyayya da ni'imar da Allah ya bashi yasa sun ka yarda da abin da ya dole shi wa jawabu lamma alhuna dalla alaihi jawabu abin nan falamma asaniya kama bayyana fala anatullahi ala kafirin la'ana Allah ta tabbata ga mutane kai Allah ya la'ane su Allah ya la'ane su Allah ya ba musulunci nasara ya kare musulunci da musulmai baki daya bai sama sharau bi an fusau bai sama sharau bi an fusau an yakfuru bima anzala Allah baghyana yunzila Allah min fadlihi أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ta kunga sun ƙi yarda da gaskiya saboda hasada da a tsakaninsu da annabi da kuma son shugabanci Allah ya ce to bi isa masharau bihi tir da abin da suka saye da shi ai ba u bihi a masan suka sai da kawunan su da shi ai har zuwa min tawabi ladar da za a ba su sun ka sai sheta to tir da wannan ciniki nasu ma abin na ma isharau bi ma'ana wato nakiratun bi ma'ana wato ma'anan bi ma'anar ta shay'a abin nan tamyizun li fa'il bisa wa wa takdiru abin kaddarawa anan ga wannan tamyizi li fa'il bisa sai a ce bisa shay'u shay'an tir da abu wanga abu da sun ka sai da kawo nan su da shi tir da abu wanga abu da sun ka sai da kawo nan su da shi wal makhsusu bil zanni Abin da aka keɓe da zargin nan aka cetar da shi shine an yi kafuru su kafirce to tun da kafirci wasu ai kufurhum wannan kafirci su don bida abin duniya sun kai kafirci tun da wannan kafirci da sun kai bi ma an Allah min alqur'ani da abin da Allah ya sauka na alqur'ani bagayan maf'ulul li ajali ai li abin nan eh, li yakfura li yakfura ai hasadan don ɗaya hasada ala an yunzila Allah don ya hasada Allah ya saukar bitta shi yunzila Allah wa qurabita habib ala an yunzila Allah min fadali Don Allah ya saukar da falala daga cikin falala ce ta wahayi Alamai ya sha Allah wanda ya so din risala wanda ya so da manzanci ya baji me a ruwanka kai ka rabawa Allah ka rabawa ya raba ahum na rahmatu rabbik su za su raba rahamar ubangijin hasu ce wai ba su yadda a ba wani manzanci ai ba ka iya hanawa ai ba ka iya hana shugabanci Allah ka ba sai yan siyasa da kwa gani suna rigima rigimar da suka yi suna ta. kuma daidai na kowa ya hito ya yi bida wanda ka so ya hito ya yi bida a amma dai Allah shi ka bai kuma wanda biyar ba shi ka samu wanda biyan ba shi ka samu saboda haka su hasa da su waye Allah ya ba su wa falala ce ga wanda ya ga dama min ibadi cikin bayi ne yaushewa ne zai zama kaza momo akaza momo akaza ai yaron mana a ko mutum na yaron ku in Allah ya so ya hisse daga yaron ku ai kuma dori yaran wasu kuki da ya so ya hishe ku daga yaran wasu sai ya muku wayan gida wani ma mai gidan ku ya koma yaron to ko gobe Allah ya so shi wani mai gida kuma yin shi shi Allah yana saukar da abin da ya ga dama alamai ya sha min ibadi to wannan shi an damuwarsu suna ganin mai gidanmu a ko da ya tashi maraye ya tashi mai gidanmu ko da ya tashi talaka ya tashi wa wajadaka ailan fa gana Allah da kai ne ya ce ya iske kamar talauci ya wadata matalauci ya tashi ga aiki ka zuwa ga aiki aka ɗauka ta yi kiwon awaki in bakwai ya yi a bashi kuɗi ya to ya sai abinci ya koma daji waje kiwo a wannan bai hana Allah shi shi babba wannan bai hana Allah shi mutum babba don ya tashi talaka bai hana Allah shi mai sai babba A dan talaka talaka ya tashi Allah da kai ne ya ce wa waje daka a'ilan amma kuma ai ya ce wa gana ya ce ya wadata ka lokacin da ya wadata ka ya yi ya wadata ka to amma ita hasada sai ta hana mutum ya dibe abin da ya kamata Allah ka rabu babu mai rabawa in ba Allah ba shi ka rabawa wanda ka ga yana ba su a mikawa na yake ga wanda Allah ya raba ya shi saboda wannan hasada ta su fa ba'u bi gadadin sun ka dawo da fushi min Allah daga Allah bi kufrihim bima bima anzala saboda sun kafirce ma abin da ya saukar kiru litta azimi bi gadabin wato sun dawo da hushi ala gadabin bisa ga hushi istahaqu wanda sun ka cancance shi min abin nan min qabl da cewar ku hushin da suka cancanta cewar ku an karo musu bi yi yi taurati dan sun walakanta a taura wal kufur bi isa sun kafirce wa annabi isa wal kafirina azabun muhim kahire har yau har gobe har jibi suna da azabun muhina azaba mai walakanci duniya abin da yasa ba ku gane kahire yana cikin walakanci su ba su san mutunci ba ba san mutunci ba amma musulmi su suka san mutunci a to kayari da zaka gane shi ka gama ta tai mai kuɗi ta mata mai kuɗi ta ɗaura zane ko ga gwiwa ta bai kawo ba wanda inda za ta shiga wani wuri sai a ce mahaukaciya ta to wanda bata san mutunci ba haka bata san mutunci ba inda ta san mutunci jikinta rugewa ta kai shi ma bai san mutunci ba sai ka ga mai kuɗi na amma ya cire taguwa ta ya aza ga waya yana ta ya da guntun wani ko mai kuɗi na cikin jama'a yana gwada ciki inda ya san mutunci yana yin wannan bai san mutunci ba to walakancin da Allah ka yi musu ba su san mutunci ba shi yasa ba su gani amma musulmi duk wanda yake yana ya san mutunci duk wanda yake ya san mutunci a wata matsala ta faru a nan garin birnin kai na tashi da tafsiri bayan la'asar rahiya a cikin ni ga wasu yara an duk abin da aka ba su na hauka cewa an ba su an ce iya da su tarban wani mutum duk abin da aka ba su na hauka cewa an ba su amma na sun ka tora a cikin yana hitowa wurin nan suna waɗin wallahi ba mu yi wallahi ba mu yi sai musulmi sai musulmi ina haifewa nan son ka taru nan da iske suna ta waɗin wallahi ba su kuma duk sun kole ba don suna musulmi na sun kai wannan ba wanda ba musulmi ba ina ruwa ne da wannan to shi musulmi in dai musulmi na ya san mutunci duk da kan gane shi ko ya yi awa ya haukace ya san addini ku dibi ƴan kwaya ta kwana rahin atiku lokaci yana ansa tambayoyi ba kuji na da su malam mutum na yayi sahur ya kwanta bai halka ba sai ba ka san mai haka amma musulunci na nan cikin zuciya sai tambaya suka yi kaka zai yi sallah eh, gyara na ya karɓa Allah ya jarrabai da abin da ya jarrabai amma ɗan musulmi na ko musulmi na to shi musulmi haka ne yake duk inda ka gane shi haka nan yake ko ina ka gane shi haka nan yake daji muka sai abin nan dajin can tsakanin abin nan binoy da zaki biyan muka iske barayi sun tare hanya dukkan su kowa ya shayu mun ka biyo nake direba ya tsaya direba ya tsaya in ga waɗanda ka haitowa cikin daji sai sun ka da hituwa guda guda sai babban su gashi ya kole sosai sai yake kai wa'ancan wa'ancan musulmi na masu wa'azina ku jaye musu su wuce sai guda ya ce muna jaye musu wallahi ba mu jaye musu ici sai shi babban cikin shayi-shayi ne ya ce ku jaye ice ku wuce kun ga musulmi na amma ya haukace ya yi shaye-shaye amma bai hana shi ya kare musulmi ba cikin daji wa munka iske su inda munka iske su lokacin ko rana babu sosai duk itace sun rai gode bai wanga gehi da wanga gehi amma sun ka hito ba su cuci musulmi ba cikin daji muka iske su kuma mu kadai daga nisa ya agaji jina cikin mota kai musulmi musulmi na ha shi yasa kakko yi mamaki da aka ce duk wanda cikin zuciya sai akwai misalin kwayar zara na imani in dai babu shirka bai tabbata wuta a gaskiya ne alherin da a cikin da ba karami da ba ku dai da an muhimmi yanzu wata azumi muke ku ce take ibada da kyawu kawai shine a abin da Allah ya taimake mu amin wa idza qila lahu wa iza qila lahu aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima يتل علينا ويكبرون ويكبرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل ما تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم كما إذا أكتمسوا aminu bima anzalallahu ku taho ku imani da abin da Allah ya sauka min alqur'ani wa gairi na qur'ani ko kuma wani ne qalu sai ce nu'minu mu kan dai muna imani ma anzala alaina da abin da aka sauka mana wato muna imani da at-taurat wala nu'minu ma unzila ala gairi na da alqur'ani ba mu imani da littafin da aka saukar ga wani na alqur'ani wa yakfuruna na alwawu lil hal wal halu hum yakfurun yadda abin yake su suna cewa da ma wara'ahu da abin da ba qur'ani da abin da ba littafin su ba ay yakfuruna bima shi duk abin da ba a taura ba sun ce mai aw ma unzila ba'da ko da abin da aka sauka bayan ta min alqur'ani na alqur'ani wa jumlatu yakfurun wato halu alhali wa shi ƙur'ani, wa huwa alhaq shi gaskiya ne musaddiqan mai gaskanta halu saniya. wato halin saniya mu'akkida abin nan wa huwa al-haqqu musaddiqan lima yana mai gaggata abin da a tare da suna at-taurat wallahu ka gaya musu ilzaman don lizamta musu ba da ansa da ba su iya bayarwa wa bayanan da kufurin bi taurati kai musu bayanin ko a taurat ba su yarda da ita sun kafirce mata allati inda awul imani bi hawar da suka yi da awul imani da ita ka gaya musu to tunda da kun ce kun yarda da at-taura falima taqatuluna falima an anbiya Allah min kam mista kuka kashe annabawa Allah kamin zuwan Qur'ani ai a taura ta ce a gazganta annabawa to mi da kun kashe wayanda kuka iya kashewa qablan qablu ai na zule qur'ani kamin saukar qur'ani in kuntum mu'minina in kun zama masu imani in dai daga cikin kun imani bit taurati da at-taura wa an katale ai cikin attaura an hane ku cewa kar ku kashe annabawa ko ba a gaya muku ba to dan me kun ka kashe annabawa kuma kun ce ku yi imani da taura kai ko ataura magana baki ta ku kai ba ku yi imani da ita ba war khidab lil mawjudina ana magana da yahudawan da annan samanni fi zamanin nabi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala aba'uhum da abinda babanansu suka yi lirdahum bihi don sun yarda da shi wa zalika yunafil iman wannan ya kore imanin da suka ce sun yi da attaura ba gaskiya na ba inda sun yi imani da attaura to dan me suka kashe annabawan da attaura ta ce a girmama su idan kuka lura da darussan nan da bakara take ta bayowa duka sharrori na ta kawadi na yahudu wannan sara sharrodin su na wa'anda uwayensu sun kai to suna saka bayyana ku yi kokari wanda duk kuka iyawa ku yi abin kwarai ɗayan ku su gadi abin kwarai gare ku kun ga waɗancan da uwayen sun kai mugun abu kun ji mugun abu sun ka gada to ku duwa da za ku yi ku yi abin kwarai ɗayan ku su gadi abin kwarai gare ku aikin kwarai wato aiki na kwarai yana shafar wanda uba yayi yana shafar ɗiyanai aiki na kwarai da mahaifi yayi yana yana shawar ɗiyanai yana taimaka ma ɗaya na aiki na kwarai da uba ya yi kamar wanda kun ka ji mugun aiki yana da ta'asiri ga abin nan yana ta'asiri ga ga abin nan ga ɗaya tunda kun ga ta lissafta musu na aka yi abin da uwayen sun kai abin kunya to haka na aiki na kwarai yana ta'asiri ga ɗaya idan da cije ya yi abin kwarai yaro kawai ya tashi ya ga ana girmama shi ana mutunta shi ana darajanta shi bai san dalili ba sai ya bincika ya ji abin da uba ne ka yi na alheri shi na aka saka mai da shi to ku yi ƙoƙari ku yi ta ayyukan ƙwarai ku yi ta ayyukan alheri yanzu wata azumin ramadana na muke ku kyauta ku sadaka ku nasiha ga 'yan uwa ku sa hankuri wannan duk abin da aka bukata gare shi na a halin da ake cikin watan Ramadana. idan kuna yin wannan to shi ko Allah zai muku kuma ya wa ku nan gaba bayan wucewa a cikin hadisi ya ce eh, wa inni idza raditu baraktu cikin hadisul qudsi ya ce ni in ni yadda da abu albarka ne kasawa in ji Allah wa idza baraktu in nisa albarka albarka ta tablugu tabi'a abin tabi'ata fi aqibi tana kai karshen karni na bakwai cikin iyalai. idan ka yi abin ƙwarai, Allah ya yarda da shi ya ce albarka ni ka sawa in nisa albarka ku tana kai ƙanni na bakwai ga ɗiyan mutum yara tashi ɗaya suka yi su ga inda sun ka kai ana mutunta su ana darajanta su ba su san dalili ba ubansu na can kakansu wanda ko labari ne ba su jiya ba to ku yi ƙoƙari ku yi abin ƙwarai, yana shafaɗɗiya kamar wada wannan hadisar kudusi ya ambata da albarka sunayenka Allah da siffofinka maɗaukaka ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka yahe mana dukkan zunubanmu ƙasar gata mu ka zaunar da ita lahiya jihar gata mu Allah ka gusar da tsoro da tashin hankali Allah ka zaunar da jihar mu lahiya laihoka waɗanda muka yi ma ka jarraba mu roƙonka ka raba mu da laihokan kuma ka gafarta mana mun tuba Allah ka yahe mu ka zaunar da jihar gata mu lahiya ka zaunar da jiha malaya ka zaunar da dukkan garuruwan malaya ka taimaki musulmi ko ina suke ka zaunar da su lahiya ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana sha Allah sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa Allahumma اللهم ala على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 Allah muna roƙonka ya arhamar rahimin ya arhamar ya samadu ya ƙawiyu, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka alayka tawakkalna wa bi quwwatika ista'anna wa bi dawlika itasamna muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka tausaya mana Allah dai hokar da maka mun tuba ka yahe mu Allah ka yahe mu Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa Allah ka zaunar da mu ka zaunar da jihar malahiya, lahiya Allah ka zaunar da mu ka zaunar da jihar malahiya, lahiya Allah ka zaunar da mu ka zaunar da jihar malahiya, lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana qulta wa qawluka alhaq wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ka tosaya mana magana ka gaskiya ce duk abin da ke samun mu na masiba laihin da muka yi maka na ka saka mana da shi to Allah ka gafarta mana ka raba mu da sakonka da sha'awa Allah ka raba mu da sakonka da sha'awa ce manzonka ya ce wanda duk ya tuba kana an sa tuba tai at-ta'ibu kamar ladan Bala. mai tuba yana kamar wanda bai yi laifi ba Allah mun tuba ka yahe mu Allah ka yahe mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka zaunar da jihar mu Allah ka zaunar da jihar malahiya Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashi hankali saboda rahamarka Allah ka ya mana ka taimake mu ka shirya mu ga yan abin da kaka so kuma kana yarda da shi ka raba mu da yan abin da baka so kuma ba ka yarda da shi Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka su cikin kaburburarsu Allah ka yahe musu ganganci da kuskurensu Allah ka gafarta musu barna da jahilcinsu <clears throat> Allah ka gafarta musu banna da jahilcinsu Allah ka gafarta musu abinda suka yi koye da wanda suka yi bayani ka gafarta musu wanda suka yi farko da na ƙarshe ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana baki daya ka tausaya mana ka shirya maka shirya iyalan iyalin mu Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka tosaya musu Allah ka taimaka musu marasa lahiya su Allah ka warkar da su ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya ka rika mana su ka hake mana su waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su da mu da su Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi muna ƙaro ƙonka Allah bai a sama ya ka suna ka ba mu aljanna firdausar a'la Allah ka ba mu aljanna firdausar a'la Allah ka ba mu aljanna firdausar a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka wayanda muka sani da wayanda ba mu sani ba Allah ka kare mu daga narud duniya wal akhirah Allah ka ba mu jannatul dunya wal akhirah Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya marasa lahiyar mu Allah ka warkar da su Allah marasa lahiyar mu Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar bayin ka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu abinda Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allah ka tosaya mana ka ansa mana addu'o'in ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi